ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci namu na darun tauhid a nan garin mai aduwa cikin jihar katsina domin gabatar da wannan darasi da muke gabatarwa duk talata a cikin littafin alwaji sufi cikin sunan wani kitabin hadis wanda dr abdulaziz badawi ya wallafa idan ban manta ba har yanzu muna cikin adabul ba'a wato littafi da yake magana a kan ladabban cin abinci mun tsaya a kan ladabi na uku a shafi na ɗari biyar da goma ga masu irin bugona malam yace an yabda abu bi zikir milla ya fara cin abinci da ambatan Allah ya yace bismillah yi na zikirar lahi ala ta'ami yubariku fi domin ambatan Allah a cikin abinci yana sanyawa abincin albarka wa yamna'u minhu shaytan kuma yana hana shaytan ya samu rabo a cikin abinci dan mutum zai fara cin abinci ko abinda daga cikin ladabbai shi ne ke bismillah ya ambaci Allah an Aisha ta babu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah shi ya dare ita take qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan akala ahadukum ba'ama idan ɗayan ku ya ci wani abinci zai ci abinci falyaqul bismillah to yake bismillah fa inna fiya fi awwali idan mutum ya manta a farkon shi wato ya manta ya fara cin abincin da yake bismillah falyakul ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a cikin farkon abincin da karshen sa wannan ya nuna mana cewa abinda mutum zai fara zai fara cin abinci ya wadata to amma idan mutum ya manta ya fara cin abincin asna'an ba'am yana cikin cin abincin sai tuna ya yi ko bayan ya gama yana gamawa sai ya tuna da yin bismillah ba to abin da zai ce bismillah fi awwali wa akhir to da ya faɗi wannan faɗar wannan ta ɗauke mar bismillah nan na farko in dan ya fara cin abinci da su da zarar ka ce bismillah fi awwali wa akhirihi sai abayo duk abin da ya ci sannan ya tafiya ba kawai kuma ka yi zikirin da da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ka ji sunnan manzo Allah ka samu lada sannan ka kori shedan daga rabo a abincinka sannan kuma Allah ya sanya ma albarka a cikin abincin albarka idan aka ce albarka ba wanda zai iya takaice menene albarka a cikin abincin yayewa albarkar abincin akwai cuta da wanda take masmuma akwai guba a cikin abincin a ɗauke na yayewa abincin ya ya ka rikin lafiya ko wani abu a ɗauki wani ta yiwuwa abincin ya tafi a gyara shi a fitar da shi yadda ya kamata duk wani abin da yake da amfani a ciki ga jini ko ga tsoka ko ga ruwan jikinka a fitar wanda zai da amfani salin halin a fitar da shi kuma abincin wasu wasu da aka fitar da shi ya fitar daga ya ka daga jikinka salin halin duk wannan da abin da ya kama da haka da sama da haka shi za ka iya ɗaukar shi a cikin albarkar da Allah zai sanyawa abu Allah kaɗai ya san adadin menene albarkar da zai fitar a cikin abincin da kai wa ha yace an karɓo ne daga nana Aisha an ha Allah ke da ita قالت إن كان النبي صلى الله sallam ya haƙuri طعاما في ستة من أصحابه manzala sallallahu alaihi sallam ya kasance yana cin abinci daga a cikin mutum shida daga cikin sahabbansa fa ja'a arabi sai wani balaraban kauye ya rubu fa akalahu bi lukumatayn sai ta abincin nan da ya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم yace wannan balaraban kauyen da ya zo sa mana abinci har ya yanki noma. har ya ce bismillahi ya ce ya hutar da ku ya isar da ku wato abincin zai ishe ku kuma akwai albarka amma in bai ce ba me yasa aka kawo wannan hadisi yana nuna kenan idan kuna cin abinci a jami'i ya kamata ku tunatar kowa ya bismillah wanda zai isa ga abincin da za ku mutum ya taho ma su kul bismillah yasa da yawa kana kasashen laraba ina ana cin abinci za a ce mai in aka ce babban in ka zo sai a ce kul bismillah ke bismillah sai ka ce bismillah sai ka fara wa an huzaifata radiyallahu anhu an karbo da huzaifa kala yace kunna idza hadarna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'ama mun kasance idan muka zo da abinci wajen manzala sallallahu alaihi wa sallam لن يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده ba wani ɗayan mu da yake fara sa hannunsa ya ci abinci har sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya hannunsa wa inna adarna abu marratan fa wani lokaci mun zo wajen shi za mu ci abinci tare da shi ga wata إذا yarinya. يارية كأنها تدفع kai ka ce in ji zo ta ake kuro ta aka yi a guje a za a bar in taba a yadda hadin ba kawai za ka mu za ka sanya hannunta a cikin abincin ba a kada ba sallallahu alaihi wa ba za magana sai ya rike hannunta karaf kafin hannun ya shiga cikin kwano kuma ja a arabi na annama yufa sai ga wani balaraban kauye ya zo kai ka ce in zo shi aka kamar wanda aka zaburo shi ya tafi فأخذ بيده فيما ba يركي حمدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال صلى الله عليه وسلم يسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه lallai shaitan yana samun dama ya halattawa kansa kansa cin abinci matukar ba a ambaci sunan Allah ba yayin cin abinci wa innahu ja'a bi hadhihi jariya inda mu duk mun ce bismillah to shi ne turo wancan yarinya yadda illa biha domin ya samu dama da zai halarta abincin mu ya ci a akhadtu bi yadiha sai na rike hannunta na hana ba a bi a a'rabi sai zo da wancan balaraban aure yadda illa bi domin shi ma ya halarta mishi abincinsa a kasu bi yadihi ke na kama shi ma hannunsa Allah ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa inda ya ga biyadi ma'ayanta hannuna da hannunsa da hannunta duk gabaki ɗaya suna cikin hannuna gabaki ɗaya hannuna da na rike ai da hannunta da hannunsa duk suna da hannun shaitan kenan duk suna ga wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan kana cin abinci wani ya samu a gaggawa to sai ka rike ta ka ce bismillah ce bismillah ya ce bismillah shi ne sai in kuma ma ka kare shi baka rike hannunsa ba ka ce kayi bismillah sai ce bismillah sai haka wannan yana askar tabbatar mana da cewa in kai ɗaya ne ka yi bismillah in ku da yawa ne kowane ɗaya ku yi bismillah kuma manzala sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana zahirin illan ma da take domin shaidan ko kun yi kun tsallake sharrinsa to kuma zai turo muku waɗansu domin zai samu dama wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi qala yake sai tun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ka ku nabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan da kada rasul bayyana idan mutum ya zo shiga gidansa fa zakara Allah inda dukuri ya ambaci Allah ya yayin shiga sai addu'a shiga gida wa inda fa'an kuma ya ambaci Allah ya ce bismillah lokacin da zai ci abinci ala shaytan sai shaytan ya ce la da lakum wala asha ba ku da wajen kwana a nan gidan kuma ba ku da abincin da za ku ci na dare wato yin zikirin da na shiga gida ya hana ku kwana a gidan ambatar sabin bismillah da kafin ku ci abincin dare tare da shi wa idza dakala falam yadhkurilla yadhkurilla inda dukuli idan kuma mutum ya shiga bai ambaci Allah bisa yayin da ya shiga gidansa ala shaytan sai shaytan ya ce adaraktumul madina to kun shi wajen kwana haka bai ambaci Allah ba to da haka ku shiga ku kwana a gida wa idza lam yadhkurillah inda fa'amin in kuma kauyen zo abin ya ƙi Allah ne a yan kala sai ke ya yace a da rabtul mabita wani asha Da kun rike wajen kwana ko kuma samu damar cin abincin dare to kaga wannan ya nuna mana kenan muhimmancin amfani bismillah da kuma muhimmancin addu'ar da mutum zai yi da gidansa in ma shago gare ka shine kamar gidanka za ka fita shagon ka sai ka yi addu'a bismillahi qaratu wa bismillahi wa lakki wa ala allahi rabbina tawakkal in kai bismi ka shiga kike nan ka yi shago in gida ne ka shiga ka yi addu'a in ka zo cin abinci ka ce bismillah to da ka faɗi wannan ke nan shi ɗan yace la mabita wa la asha yanzu babu abu la mabita lakum wa la asha yanzu babu abu kwana a gidan nan babu kuma cin abinci Kada ka kori shaidan daga gidanka shaidanu za su tafi gidajen da ba a ambaci wannan na gidanka ta samu sauki da abin da kuma zai shiga na wasu wasu da abubuwa da wasu abubuwa na bata dangantaka da iyalanka da wasu abubuwa da nan yake haddasawa da yawa ka yi maganinsa da mujarrad kawai wannan addu'a yasa ba a so mutum ya sakati da azkar zikiri yawa daga cikin mu kuwa haka muke shiga gidajen mu babu addu'a haka muke cin abincin mu gara gida an ka shige shi kaga shi abincin ka fara ci to ko lokacin duk lokacin da ka kina sai ka ambata amma gida ka riga ka shiga ka kudu ka duka kwana da shi haka ko a mota ta gare shi za ka shiga aka buɗe ma wani sai a buɗe gare shi ya shiga ma gareji da yake da ɗakinsa daban ya fito ta kai kofa kuma ya shiga gida ko kuma garejin da yake ya shiga gida ya shiga a kulle to kana zuwa da mota kana cikin mota a gaba kana zuwa da inda za ka shiga dutsen kofa ka shiga gida sai ka yi addu'a shi nan haka in ka zo fita da ribos ko da ka juya a gidanka za ka fita shi ma da ka zo fita da mota haka babur haka keke haka a ƙasa wato duk abin da kake shiga gida da shi ta kowane hanya za ka yi wannan zikiri ka yi wannan zikiri na farko ne ga abin da aka ce kuma mujarrar yin zikirin ma lada to bayan tsari a gare ka Allah zai rubuta ma lada cewa ta yi koyi da manzo sallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ne ladabi na uku ambatan Allah kuma ana koyawa hayya za mu je da manzo sallahu alaihi wa sallam yake kowa ne ko yara aka kawo za ku ci abinci ya kamata ka koya musu yasa yana daga cikin ma suna da mun kamar yadda muka faɗa cin abinci tare da matanka da 'ya'yanka to da nan ne za ka yi ta koya na ladin cin abinci kayan sun jarrabu sun samu training sosai wajen cin abinci sun ci da hannun dama sun ambaci Allah layi suna cin gaban su ba ta yanko katuwar noma ba ta tsayawa ra'ayi ne sun tattauna duk abin da ladin bacin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to sai kaga ƴaƴan ka sun tashi duk inda suke in aka kawo abinci za su ci kowa ya san waɗannan ƴaƴan wanda ya san abin da yake yi to da babu haɗama babu kuma abu na hudu an yi abu da bi salatu bi salatati asabi'a min yadi yumna ya ci da yan yatsunsa guda uku na hannunsa na hagu waɗannan ‘yan yatsun guda musamman wannan yin abin da ake ɗaukowa ne wannan ɗan wajen ne ake ɗaukowa fanke ne ake ɗaukowa gurasa sai za ka karya ta ka ɗauko mene ne amma dai abin da shinkafa haka ba ta fi da wannan ba haka za ka iya cin da mil haka za ka iya rikewa amma dai abin da ake ɗaukowa zai ɗauku da waɗannan abubuwan guda uku ya kamata mutum ya jarraba nan. dan wake ne haka in dabino ne za ka ɗauka kai haka ka ɗauka in ne sai abin da za ka ɗauka zai ɗauku da wannan abinci to ka sa da waɗannan ya yatsun guda wa an yi sabbiran lukuma kuma ya kankanta loma yana da illa ne ba a da loma ba kawai ka yi haka ba ka ɗauko abin nan kawai a ga inda filin wajen ka share abu da yawa shinkafa ce wani in ya haka ya kwasa sai ka ga an kwasa an share abu in ko ne ya gabto shi in mene ne wato ka ga mutum wani shi ɗaya ke ci ma amma kuma sai ya dunkulo da yawa hmm, wani haka ya kuɗa ne to akan me yasa sai nan ɗinka ya buɗe abinci ya shiga hadama ce da ba mu a matsayinka na musulmi saboda ai shi abincin ba shi ne gayan ka ba naka duk lomar da zaka ga mutum ya ebo ta yana haka to kaga alama wannan ya kauce shari'a amma noman loma da in ka ɗauko ta shiga bakinka shi ne nan zaka tattauna ta wa yujidul mabgha sannan ya tattauna ba zan san a rinka haɗiya wani haɗiya yake duk loma in ya yanko ya duka ya ƙara dawo da bakin ya ƙara dawo da hannunsa ba a son wannan haɗiya tattauna ake saboda yana da illa a cikin dancama na'urar da take da gargaza abinci ta fitar da wani abu tana da buka lokacin da ta samu abinci an tattauna shi zai su da ta zo a hankali za ta yi aiki amma lokacin da ka zigar da abincin a haka to na'urar abin da zai sauka wannan maɗaciyar da za ta sauka ta da abincin to za ka gani in ta zai za ta da yadda bashi a haka to in ta bashi a haka inda na magana batin ta fara tabbata a gare ka sai batin sai kuma ba a fitar da duk wani abu mai abu mai kyau na cikin abincin ba ba a fitar da abin da zai wace ne amfani ba ruwa nama wanda zai tofa kwakwalwarka wanda zai sa gani wanda zai sa ji dan duk wannan abincin da kake ci shine sinadarin lafiyarka ya fi kowane magani na gargajiya ko na likita yasa idan mutum ya yi irin abin da yake ci ya san me zai ci za ka gaba a ruwan ba shi ba ruwan da jiki ya san me zai ya san yaushe zai me zai ci in ya ci ya tattauna mai amfani ya ci kuma ya tattauna shi to duk wannan zai zama to da ne ka samu lada kuma ka yi magani abin nan amma ka yi ne ka zo kuma sai wajen karfe tara ko goma ya je duk a tunkushe kuma ka kwanta bacci kuma yayin da kai bacci duk wannan kayan da suke aiki a jikinka kuma sun shafi kuma sai su huta shi ke nan sai ka tashi ba ka samu abincin da kake so ba kai komai ba shi yasa ake so mutum ya ya ɗauki ƙaramin luma ya yi kacin kenan a hankali sannan kuma ya tattauna abinci wa an yi abu da min ma ya min hafatin inaji lamin wata ya rinka cin abin da yake gabansa ba a tsakiyar abinci ba ba zuwa za ka yi ana kawo abinci ko a tire ko a kwano ka dirba abin tafiya a a gefen za ka rinka ci haka kana tafiya kana tafiya har ka kai ka an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga ka'ab dan malik Allah ya shaidar shi kale shi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akulu bi salati asabi'a yana tida ya yatsu uku fa iza la iqaha idan ya gaba sai lafi sai kanti sai sote wa an umar ibn abi salama an karbo daga umar dan abi sa'ad salama radiyallahu anhu qala yati kuntu gulaman fi hajri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance yaro ni hajjir rasulullah a ɗakin maza Allah a alaihi sallah wa kanat yadi taqishu fi tahfa hannuna yana ta kalle kalle a cikin yaron karantin da suke cin abinci sai nan jefa sai nan jefa dan ko wannan ya haka kawai ina yi yana ta kalle kalle a cikin kwano فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زال صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام يا كان يارو سمع الله aka kawo abinci ake cewa ake da nisa wa kulli yamin kuma ka rinka ci da damanka wa kullum ma yaminka kuma ka ci gabanka ka rinka tsallaka ne فما زالت تلك نعمتي نعمتي بعد يتي بنبوشي بعد wannan shi ne mata bayan haka wato har ya koma ga Allah abin da yake cin abinci ke in ya zo zai ce bismillah zai ci da dama kuma zai rinka cin gaba ne kanka ya alama ko nama ka gani a wani waje a wani gefe kanka zira hannu ka karba yi tawazu ka fara su kuma wanda kai kuma wanda a idan cin abinci kai kuma wanda ka ga nama ya zo wajen ka in ka ɗauko nama ka ci ɗaya in ka ɗauko na biyu sai ka tsora wannan babban ya sai ka ba wannan wanda ba nama a gaban in ka ɗauko wannan sai ka ɗaukaka wanda ba kuma nama a gaban haka ake cin abinci yawa za ka ga ƙasashen laraba suka je ana cin abinci gabatar ma da naman da komai sai mutum ya yanko naman da yake ganin ya fi kyau sai kanka ranka ya biya da hagan ba kake ɗaukar da za'a yi wala kana zaune kai a kuma ka ya fi koma ya ce fabbal kana lala lala fabbal yana lala halala fabbal a kuliya shi ka an zaka ne wato hanana da san ɗan uwantaka da rashin hadama haka ake so musulmi ya kasance mamu da yawa ba aka mutu ba wani kusan wato su wato su da rige rige ma ake cin abinci wani ma dan wanka ne wanka ne ko kanan ka abokin ka wanda kuke a zainin ka za ku ci abinci ko kake ka bi shi ko ka bi cin nama to ka bi cin nama sai ne ko kunya bai mutum bai yi a cikin abinci biya wawo shi nama ya ta loma yana zara yi wani shi ne wayo to wani wayo kawai na kare ne kai zai ɗauke ka kawai ga haƙo an daɗe ba a gamu ba ba abin da zai ɗauka ya ce na ka musulunci yana buƙatar musulunci yana buƙatar tawazu yana bukatar buƙatar da mutane a kanka musulunci yana bukatar rashin kwaɗayi da haɗawa so da an mun faɗa tun daga farkon darasin ba wai shi ne gayar ka ba abinci kana so ka ɗan ne don kai ibada وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دجا عبد الله بن عمر الله يجدد يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي مثلا صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله kada ɗayan ku ya sake ya ci abinci da damarsa da hagunsa wala ya shira ban na biha kuma kada ya sake lalle ya shaɗi fa inna shaytan ya'kulu bi shimali wa yashrabu biha yake domin shaytan yana ci da hagu kuma yana sha da hagu ka duk abin da za ka ɗauko kofi ne fiyo ta ne lemo ne menene wai ba ce za ka ci mangwara ne tufa ce menene duk abin da hanya ce kwano ne duk ba duk abin da za ka ci za ka ɗauko ka rinka guguwa da hagu sai dai malamai suka yi magana a kan rubuta. sai dai in abin da abu biyu ne yake bukatar haɗi ba inda za ka haɗi ka zo rufar mai shayi kana zaune a kan benci an sa ma nan kwai nan abu za ka iya riƙe biredin da aka sa kwai a cikin da wannan abu suka shiga ka sha da wannan saboda guda biyu kake sha wannan lokuta ne za ka iya yi abin da yake mahaɗi ne kana yi kana ci haka amma duk abin da ba wannan ba dole ka ci da hagu wasu ma a wannan din ma suka ce a ka ajiye suka ɗauki wannan kai suka wayanda da suka yi rubuta suna ganin akwai haram kila ba wajen da za ka ajiye a tafi a wajen ba wani tebur ba ne ba ba wani sufura ba ne da za ka shimfiɗa abu a ɗaya ne kana da wuri to dole za ka yi haka da wannan kai haka ko cincin ne ka riƙe da lemu in ka ɓallo cincin sai ka kora da lemu. wannan ya yi amma in dai abu ɗaya ne shi ne za ka shi, za ka rike ne da hannun dama ka ci wa an ta bin al-aqwa an karbo daga salama dan aqwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shimali wani mutum a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ta abinci da hagunsa fa qala kul kul bi yamin Allah ka ci da damanka ala la astati saboda girman kai ce ba za a iya ba zan iya ba ala la sabata mana ma mana aku illa billah sai manzo Allah ya ce mishi to la sabata ba za ka taba iya ba da ka ce ba za ka iya ba domin ma mana aku illa billah ba abin da ya halace girman kai ala fa ma rafa'aha ila bihi da lokacin da ya taba daga damar ta bai zuwa bakin ta kenan ta shan ta zauna a haka saboda abin da yi na girman kai na izini wayansu da yawa daga cikin mutane ba sa son a faɗa musu gaskiya kiri zai abu ba daidai ba in ka faɗa musu kuma ya zama to ya ba da girman kai zai dama mummunan magana wannan babban musiba ce shi ne atishawa da ya sanya ce alhamdulillah ka ce kun alhamdulillah ya rinka hararanka ni za ka gwada addini ba magana gwada addini ba ne ka yi jahilci ake so a gyara ma ka ce na manta alhamdulillah shi na abin da Allah ya ce ba a kana ci da hannun hagu ne sun ce ma hannunka ne ah, a malin story sai ka ɗauka ka ci da ta ko waye ko ɗanka ne ko matanka ko kananka ko yaranka duk wanda ya faɗa ma gaskiya alamar rashin rashin girman kai ne ka ɗauka domin daman girman kai raddul haqq mayar da gaskiya wa gamfin na yawa mutane kallon hadarin ta ne ka rika kallon kowa banza ne zai da wayo na kare ne kai ne mai wayo da kuma mayar da gaskiya wannan shi ne girman kai kuma wanda yake da girman kai ne ne kwayar zarra manala ya ce da kai sun shiga aljanna dole ka zama simple in kai abin da ba na daidai ba a gaban sanar da kai kai in kana tafiya cikin mutane za ka ga abubuwa da dama to kuma wajibi ne akan ka koya wajibi ko sallah ka ga wani ya zo ya yi sallah ba daidai ba in ya gama ka ja ki gefe dai ka ce sallar da kai kaza da kaza in yi wani abu wajibi ne akan musulmi ya rika tunatar da ɗan a kowace gama domin ka ƙyale haka Allah ya baka dama da za ka yi wa'azi ka samu lada na farko ba ka yi ba ka ɓoye ilimi na da zina yanzu muna ma an zanna min albayyana wal huda min ba'di ma bayyana hu lin nas bil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa ulaika hum al-lahin kaga dole zaka san zaka san cewa ba za ka ɓoye ilimi ba za ka yi bayani sannan kuma shi baka bar shi cikin jayi ko da ya yi girman kai ya ce a'a ba zai yi ba za ka ci wani lokaci kuma da ya daina ya yarda kuma ka samu ladan shi wani azan zai ce ba za a yi ba dole yana ganin shi babba ne ya za a faɗa musu wannan mutanen da ke yawa daga cikin mutane a mota ko a kasuwa ko a wajen taro za su yi atishawa su ce alhamdu ka ce hamaka Allah bai san me zai shaɗa ma ba a gaban wani babban mutum ne ya kawa wani yaro a kusa an islam ya ce ya rahama Allah to yake kulhu nan ya ta ku yaron ya bushe da dariya kuma abu na addini wanda yake cikin kulhu amma mutum bai sani ba ya kamata a rinka koya mutane addini ko mutane su je makaranta koya addini Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi bin Abbas Allah ke yarda da su anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce albarakatu tanzilu wa tatfa'an albarka tana sauka a tsakiyar abinci sai dai na so fa kullu min hafa sai ku rinka ce daga jeji wala ta'kulu min wasafi kada ku ci daga tsakiya na Allah ya fuka bil ma'amil har kada ka busa abinci mai zafi ba a zo ka ɗauko lema karka ko kuma ka ɗaga kwano ba a so ba a so ka buta abinci wa Allah ya famu hatta ya buru kada ka ci har sai ya yi hutar da zai huce wanda za a ci ba ya yi ƙarara ba a'a ya yi huce wanda in ka ɗauko a hannu ba ka zafi da koniya in ka sa a baki ba ka koniya ba kawo abinci yana tiriri ba a cinye shi yana tiriri wasu ka tafi a kawo shi yana tiriri cinye shi yana tiriri na shida idan min minhu ulfala ya turku idan wani abu ya fada kada ka bashi bar ya akulu wa yubitu anhu al-adha wa ya akuluhu zai iya kankare kazantar ya gusar da kazantar kaga wannan ya ba mu abubuwa guda biyu na farko abin da za ka iya kankare ƙazantar wanda ba za ka iya kusar da ƙazantar ba na ga ba za ka ci akwai abin da in ya zube ba za ka iya kusar da shi in furanka ta zube ba za ka iya kwaso ta ba ka iya kankare a abin in wani abin kai a yau ka ta yi don duk yadda ka kai ba za ka iya warware ta to amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kusar da ƙazantar madannin ka ya faɗi za ka kankare shi ka wanke mangwaran ka ya ka wanke ka za ya ka loma su za ka iya ɗauka ka wanke to duk abin da za ka iya yin wannan ka kusan da wannan kazanta ya halatta ka an jabir rabbi allahu anhu qala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul nabi man zala sallallahu alaihi wa sallam ya yana cewa inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ani yace ya haɗu a hadaku, yana halartowa da yawanci inda kullu yin fi sha'ani a komai cikin lamarin a hatta ya hadura mu inda fahimi ya ce ya mu wajen da zaka ci abu bai za ta kafa min ahadikum al-luqmat idan loma yi ta sille daga hannun ɗayan ku falyumi ma na bi hannun adha ya goge ya share abin da yake na kazanta sun bal ya ha sannan ya ci wala ya ji a hannun shaytan kada ya bar wa ta. abu na bakwai an la yuhrija rafiqahu aw mudhifahu ila an yaqula lahu kun kada ka sanya har wanda abokin cin abincinka ko ba baƙonka har ya ce ma karin ka rinka ci mana wato kan kai fulakon fulakon da ya wuce gona da wuce sau ka zo kana ta walan walan so in ka ci ɗaya aka sai ka zauna sai na ta haba ci mana ci mana ba a buƙatar wato kaga ba a buƙatar cin gaggawa ka ci gabar wanda kuke ci ko ba a buƙatar ka yi silo tawalikun da har zai sa waya ga kai ne ba kaka tsantsan ne mai biya har sai ya rika ta a ciki a so ake natar yadda ake cin abinci a normal haka za ka rinka ba a san iya yi da fele ke ka nuna kai baka da abu ba sai ka ɗan gona kana haka wai ana jan hajji kana ba a san haka sannan kuma a san hadama kai ta gamsu da yunwa kawai kana ta ce duk ba a san wani wa yuliha alayhi ba a so mutum har ya ka matsa ma yana ta cewa ci da Allah ka ci da Allah ka ci bal alayhi an ya'kula fi adadi abin da ake so ka ci cikin ladabi baya ta umina kuma hannu gwargwadon abin da za ka ci na abu in da hayani ba tare da kunya ba au takallufin lihaya ko kuma ka dorawa kanka kunya in fi zalika iradu li rafi domin wannan zaka sa abokin da kuke cin abinci ya damu au ko kuma wanda ya sauke ka ba kama fihi nau'in riya kuma akwai riya wa riya haramun riya kuma haram ce domin yanzu kana nuna kai wani mai ladabi ne na musamman kana so ka nuna mini kai baka samu abinci an kawo kaza an kawo farfesu an kawo menene kana yanga ka nuna wai kai ai baka damu ba kana dace kana tsayawa shi kuma kana sa wata kila yana so yana sassudo musamman ma kai ka saya san babu shi ka ci tsire da wanda ya saya sai rashin kunya ka ya ɗauka to sai ka tsaya ka tsaya yana kai kai haka ta ba da hira kai ba kai haka kana kallon tsira yana ta hira yana in yi haka sai ma ka ɗan haka kaza ya koma ya ta hira to ba a san ku kai wa juna haka wani yana jira wani in kai wanki kuma a ce ta ci to ba a san ɗayan ku ya sanya wa ɗaya ya zama mukurin ke, shiga cikin wannan ya ihrajin wannan damuwar ya sani ne a wannan abu to ake kowa ya ci noman hanyar da ta wuce gona da iri ba ko kuma ya tura kan zama kunyar ta gangan da sana'ar da dole shi ne ya yi ya abin da ka tashi daga da shi kai sanya kai da ƙarfi ba ta so ka sanya kanka kai dan ka dan a sauƙuwar dan a fahimce ka da wata siffa da ba ita ce hakikalin ka ba wannan ita ake kira riya a dama ita ce riya ku ɗauke ni ni ne haƙuri ne kawai ni abin da na yi kasa ne ku ɗauke ni ni ba zaraman ne ba ne ba ku ɗauke ni ni mai ibada ne ku ɗauke ni ni mai kyauta ne shi yasa na yi wani na siffanci da wata siffa da zan nuna muku don ku ce da ni yi wannan ne wannan duk bai halatta ba na takwas na ce an yaro ko kabiran sun ke isil asali ka tausayawa abokin cin abincin ka wajen cin abinci hau da an yi ya'kula akthara minhu kada ka sake kai ka ci sama da shi wala siyama idza kana ta'amu qalilan musamman abincin kadan ne li'annahu bidhalika yakuna akilan li haqqi ghayri yanzu ka ci haƙƙi na an kawo abinci kaɗan ne kawai ka zo kana ta doguwa ruwan noma kana goye kana menene duk kana ta ci kuma ina cin abinci normal normal sai aka tashi kai ka ci 2 over ne na tuwon obatiri 3 wannan ba obatiri ne da ka ci ne mun nawa kamar ka ta mun abu ne haƙƙi na ne sai an tsaye ka biya shi ranar tashin alƙiyama don haka sai mutum ya ci gwargwadon yadda ga ɗan uwan kai na an jabala ta bi bin suhaib an karɓo daga jabala na suhaib kala kuna a babana ama sanatin ma'a ibn zubair wata shekara ta yunwa ta fari ta same mu tare da abdullahi dan zubair na tamra sai aka azurta mu aka ba mu gani fakana bin umar ya murru bina wa na'nu na'ku abdullahi dan umar sai zo wucewa sai ga mu muna cin wannan dabino fa yaqulu la tuqaribu yace kada ku rinka yin goyo kada ku goyo kada ku rinka haɗari. fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha anil ikrar mazala ya hana a rinka hada goyi illa an yasta'zina ar-rajulu minkum akhahu sai dai dayan ku zai nemi izinin dan uwansa an kawo dan wake an kawo nama ana ci ko ne ne to ba a so ka rinka hada jini sai dai in kana da bukata ka yi shela ka ce ni ba ɗaya da zan ɗauka na ɗan waken nan ko ɗaya da zan ɗauka na naman nan ko ɗaya da zan ɗauka na dabinan nan ba zai fice da bibi nake ɗauka sai su ce to ci gaba da ɗaukar bibi mu za mu ɗauka mu kuma ɗaya ya ishe mu ko mu mu ɗaya ya ishe mu wato ba a son goyi ko wani kawai jin abinci in ya zo sai ya danna tsoka ya lullube ta da tsoko da shinkafa kawai ya mai da ta yana ci da shi ba duk wannan zaɓe ne. duk abin da ake ga kowa yana ɗaukar ɗaiɗai ka ɗauki ɗaya ɗaya ba a so mutum kawai ya rinka cin irin haɗama da yaki yadda an jabala da ya ce na biyar na tara kai Allah ya zura rufa ka a suna alhaƙi ka ana cin abinci ka rinka kallon wanda kuke cin abinci tare da su sai kawai kana kallon noman kowa wannan ya ɗauko ka kalli lomansa wannan ya ɗauko ka kalli lomansa kana mana tarin ɗin waye ɗaibo da yawa waye ɗaibo kaɗan ba a san haka wa Allah yi raƙiba mu kada kuma ka rinka duba fa yasta haju min mu sai su ji kunya bal alayya an basara hu an al ta hawla to abin da ake so ka sanya ganinka a abincin da kake ci kai haka kana ba ruwanka da wannan ya wato da yawa wannan ya yi haka ba ka rika kallon loman mutane ba sai an tashi ne ta kai ka zo ta wawuyar loma da wani ba a san wannan wajen cin abu wa Allah ya fadi a ilayhi in zalika yuzihim kada ka rika kallon su don wannan yana cutar da su kama kad yusabbihu lahu bukba ahadihim wani ila zai sanya ma ka tsani daya fa ya asabu bi zalika sai kai zai to da an kawo muku abinci kai kana kallon mutane sai ka gani ya fi dole za ka ji ba da ka ji haushi ko ba a son abin da za ka ji haushin musulmi jin haushin musulmi dan uwanka zunubi sa to kakkai ma abin da za ka kai har ka ji haushin nan in kai haka alhamdulillah ka huta na goma Allah ya fi alama ya takziru kunna adatan kada ka yi yi kazantar da abin da ka faɗa abin da kazantar da mutane suke kyamarta wajen cin abu kada ka aikata fala yunasibu yadda hukun ƙasa, kada ka karkace hannunka ko kana ci kana ci kai haka a cikin abinci ka gani wanda ganin ya bar abinci ka karkata da hannunka wala yudini ra'asahu minha kada ka kai an eh, kanka kusa da abinci inda yi da Allah ya kuma min bani shi kan wani abu ba dole da bakin ka wa Allah ya takallama bil alfazin lati yasmadu min alhadina kada kai magana da maganganu ka bada wani magana da kowa zai kyamaci abincin wayanda suke wanda rukuna bin sabai har ta ya bari abinci saboda wannan kawai wani sai an kawo abinci an bude kwano ya ce ai wani kai wani fada ya ya gidansa ai ana kawo ma abinci a ce kashi ne aka sa a rike yana buɗe ya ga gwadalan zawo to ga wani daga nan ku sai haka ka ba da wani abu ne nan abin nan ko ka ɗan goma gina haka na cin abinci lokacin da aka kawo mana abinci lokacin za ka tashi cin yana fashe ma jina lokacin kake kaki wannan bai halar lokacin kake so ka hamata da hannun abin da ka sa haɓar da ka kai haka kuma ka zo kana nema kana kasar wajen cin abinci wannan gana koran mutane wani ma an ta sa'a ba amai yake to da ba a so Na haka tsafta za ka yi babu ba da labarin kazanta babu aikata kazanta babu komai kana cin abinci da mutane kaga duk wannan ladubban da suke gani da ake faɗa muka ladubtu da su za ka ga muna da afta yake nuna na sha ɗaya an ya kuna asuluhu ma alfasiri ka'iman ala isari ya zama in za ka ci abinci da talaka to ka rinka fifita shi ka ta mutum talaka ne yanzu an kawo abincinka ka fi shi kuɗi da kaji da nama to duk wata cinya wani nama mai kyau suka tura mu to da wata wannan in ya gama cin abincin nan shi da nama sai wata sallah ko sai kuma ya fi gidan wani to in dai ka gama cin talaka ne shinkafin ba ba mathematics ne ne ba ita yake ci ba abincin ba niyyar da yadda aka haɗa ta bai saba ba to ka rinka ta shi yanzu kuma ka ga aiki abin da ake yanzu matsalar mu kenan yanzu Rikin wani sai a ga yanzu taro duku talaka sai ku zauna sai a kawo ta alalan ko wasu da fatika da menene sai a baku sai a dora manya-manyan masu kuri a haiti tebur sai a kai musu kaji da bayan alayi kuna kallon su wani talaka yana kallon wannan kazan sai an haɗa shi da alalai kuma kuma su ba sa buƙatar wannan ba sa buƙatar wannan ba sa buƙatar wannan to da yawa mun an ja zuwa taro taɓa zuwa na taro na manya a kaduna sai aka fito ayi a yi abinci kala kala aka yi farfesun kaji aka yi farfesun rago aka yi kawo da farfesun sa aka ajiye shinkafa safara da miya kala kala a gefe da sau sai aka ajiye dogare aka ajiye da aka taso cin abincin dogalan aka ci saboda masu kuɗi ne duka manya ne a taron ya zo ya daga ya ga kaji sai a ce ya daga ya daga ya zo ga sai dauki da gore ya dan dauka ba shi da ko kun kun tara manya ko kun tara musu dadin a gaba ga waɗanda shi rabanci da kaza wajen wata nawa wani ba sai shekara malam bai ci kaza ba ana samun ko wanda zai shekara bai ci kaza ba shekara baka ci kaza ba sai dai kawai ka wuce kai ta hararinta a cikin ma to irin wannan abincin irin wannan abincin shi ake gabatarwa shi yasa babu wani high table a musulunci ƙarya ce wanda kaga yana wani high table ƙarya yake ba na high table a musulunci waɗanda ke sa sharrin musulunci manzo Allah ce mafi sharrin abinci a ba wanda ba sa bukata a hana masu bukata nan suke tashi da bai sai Allah ɗan yan jagaliya su yi wa wa wa so wani in aka kawo ma abincin zai ga masu so masu bukata don haka shi abin da ake so aka zo wani cin abinci talaka da talaka to a bashi mai kyau wa ma kuwa ne ka'iman alaikin din bizaku wal mudaraba idan kuma dukkan kusan ɗin ku ɗaya? a kuɗi a daraja a menene dole kuma zai zama to akwai fara'a akwai wasanni ana ce ana yin fara'a wa ma'a zaunar idan kuma wanda suka ka girma ne a matsayi suka ce zo mu ci abinci wal ahad hayat da matsayi alal adab wal ihtiram to sai ka dika kuma da ladabi da girmama haka zo baban ya ce ko abokan babanka ko manaja babban shugabanka a ma'aikata kowa ne ne yana da abin addini ya kira ka cin abinci kuma ka zo ka harke kai ma ka haka ai da huga mutane kana haka kai ma kana ba da labari ko ba a san wani a matsayinsa da girman sa yana nan ya sa ka ci tare saboda addini da ka ci ka cikin ladabi da girmamawa wani kana buɗe musu kofa to zai zama to shi kuma ya wuce gona da shi ne shi a matsayinsa na babba ya kamata ya fifita kai ci abinci da kai kai a matsayin da ka san ya fi ka to kanka za alƙali ka nuna iyawa a kai kuma sai ka yi ladabi da girmamawa kuna cin abinci yadda shi kansa a cikin sa zai ce ka ba shi girma shi na mai girma kai ma ka tashi kana ganin cewa wannan ya darasta ne abin da ake so wasu ba duk da kake gani kana cewa suna da girman kai wallahi saboda mutane mu'amalar da mutane ne sun suka faɗa ba babu da yawa wasu sun zama maruwata saboda mutanen da suke mu'amala da su wasu ya sanya ka dubba ko kukan jini kai ba za ka ba zai yarda ba sai ka ga masu kuɗi suna ba ka na da mai kuɗin da yake da cewa matar da ta zo da 'ya'ya wajen guda shida ta ce marayu ne ta je ta nuna gida shi ya ce da yadda ba yana so ya tabbatar ya sa ta a mota da direba suka tafi ta je ta gan rushen gida da komai da komai gidansa ya dawo ya ba ta kuɗi a fara ya zafi wajen bayan ya ba da sama da miliyan uku ya zafi wajen gidan yadda ya tafi aka ce ai wannan gidan wani ne ma baya nan ta kawai zuwa sai ta ɗebo yara ta wuta nuna musu gidan shi dai na mutum yana ba mu labari yace akwai kuma wanda ya ba ya ku ya kai shi wani gida da ake gini ya shiga ya ɗan aiki ya gadi tora kaza tora kaza tora kaza ya fita ya bin total nan gama gida ya bin total ya biya kudin ya dawo kuma ya ga yadda ya ya tambaya aka ce ai aka kira wa mai ginin aka ce wannan ne mai gini wannan ya tafi mai san inda ya gaba ya kai shi wani gida da ake gini ya ce gidansa ne kuma duk iyalansa yanzu suna gidansu babban matsalar karya da cin amanar irin wannan mutanen da za ka toshewa baya duk wanda ka toshewa ba ta zunubin ka ba da laifinka kuma duk wanda a dalilin ka aka hana shi sai Allah ya kawo ma zunubi saboda kai kai sanadiyya daina wannan aikin alkhairi haka mutane suke ta karya kala kala yasa in ka zama wani ma bai taimako sai ka ba shi uzuri in yaje yana faɗa ma abubuwan da aka bar wannan musulunci ba haka yake so ba musulunci so yake manya su girmama na kasa na kasa su girmama manya kowa ya san matsayinsa ba rashin kunya ba ne da musulunci da nuna dan mutum ya nuna komai ɗaya ne kai ai ka je kasashen duniya za ka rasu a wajen su kasashen laraba kowa ɗaya ne ba su nuna bambanci ba a yi amma duk da haka ana girmama nuna ka san wannan babban ya san ko kasa kasa saboda tawazu haka musulunci ya yi sai kuma sai ka rinka ɗaga shi saboda matsayinsa na sha biyu an ya kuma an sa'ad wa huwa ya tahe ka tashi so ake ka tashi ka bar abinci kana sha'awarsa wato baka ci ya ma kai na ka ba an gaji ba ka kan gani to ba a san wani wato ka bar ka tashi a zuciyarka tana ka tara ina so in kara ina so in ci gaba sai ka bar shi Wai wanda jannaba saba al-mufrid ka guji koshi wanda yake wuce gona da shi fakar kada nabi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma mala adabiyul wi'a babu wani dan adam da ya taba cika wani mazubi sharran min bamini ya mafi sharri fiye da cikin sa bi hasbi ibn adam ukulatun yuqimna sulbahu yace ya isa ɗan adam wasu yan lewomomi yan kaɗan kawai da zai tsayar da bayansa kada yin wata sa ya runkwafa ba in gane la hana in dole loma shi da loma biya ba za ka yi ma ba to fasulufu zai ba hana to ɗaya bisa uku shi za ka sa abincin ka a cikin ka wa sulusu li shirani ɗaya bisa uku na ruwa da za ka sa. wa sulusun li nafasi ɗaya bisa uku na numfashinka wato ka kasa kashin ka cikin ka kashi ɗaya ka ci abu ɗaya na ruwa ɗaya kuma da sauran numfashi da gani ba a son mutum su yayi naka saboda tsibbiyar ma a likitanci ma wannan cuta ne wani abincin zai naka da ruwa ma ba zai shiga ba haka zai sai dan anjima wani in ya ci abincin nan kuma ya ƙara tsora ruwan a ga mutum da kar yake yana bin da kar yana tashi da kyau wannan mazala buhari ko sallan ya hana cin abinci almuhim dai abin da yake ka ci abinci kana buƙatar sa wato baka ne ba baka cika cikin ka dabba ka tashi ka bar shi ina ganin sai mu tsaya a nan ko kuma zai mu tsaya wa amma al'ada ba da al'akli da da dubban bayan kuma an ci abinci abinda muka faɗa ne dai Allah madaukakin sarki ya ba mu abin abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da zawa Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka hore mana ubangiji madaukakin sarki ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar